manuniya. Ganin yadda magagin maganar murgina tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan zuwa jam'iyyar APC a matsayin dan takarar shugaban kasa ke kara zama babbar magana. Ya sa tsohon minista a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sallamar sanar da duniya cewa idan dai aka tsaye da Jonathan takarar shugaban kasa to APC ta faɗi domin ko Bahaushe ya ce ba a sauya wa tuwo suna. Idan mun dawo da Jonathan abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abin da muka faɗa kan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya. nan zai a da shi. Game da yiwuwar dan Arewa ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar PDP kuwa wani jigon jam'iyyar PDP ne ya gaya wa manuniya inda aka kwana. Shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaɓen shugaban kasa cewa in shugaban kasa ya fito daga Arewa ne bayan da an gama zaɓe shi zai sauka kujerar shi. Da alamu dai duk da jajayen idan jan layin ja in ja da gwamnatin tarayyar Najeriya a kan jihar Anambra da za a yi zaben gwamna. Dukkanin mahukunta sun gama shirin shimfiɗa shimfiɗar shiga zaɓen har ma suna cewa cewa duk da yake dai shugaban kasa bai riga ya jefa hannu cikin sabuwar dokar zaben nan ba amma za a iya sassakar sassanta a ɗanɗana. Ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna kuma kamar yadda aina ta yi zaɓe na eh, Edo aka har harba sakamako za ta yi wannan bangaren ma irin wannan tsari. Duk da irin tikka da wararar da ake ganin ana yawan samu da 'yan bindiga idan an kulle yarjejeniyar cewa kashe-kashen da suke za su daina. Shehun malamin addinin musulunci nan da ke kekke maimaitawa daji Dr. Ahmad Gumi ya ce yana ganin ya kamata duk da haka a zauna. Har ma yana cewa shi 'yan siyasa yake tsoro a wannan karan domin za a iya aje magana amma daga baya su ci amana. A'a, ai in wanda nake jin tsoron kunya na su 'yan siyasan, kamar yadda suke ma mutane alkawali za mu muku rijiyar burtsatse su ki a zo a yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shi ne nake tsoro. Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Salamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuke nuna wa ƙauna. Shiri na talatin da takwas cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna wa mahukunta hanyar da za a bi a cire talaka daga rana. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin tsaye da tsarin tsamo ƙuri'un talakawan a zaɓuɓɓukan da ke gaba ne yasa jam'iyyar PDP ta yi wani kwantan ɓauna. Domin kuwa duk da zaɓo ɗan arewa a matsayin shugaban jam'iyyar PDP da aka yi a bana, magatakardan jam'iyyar PDP na ja. jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono ya sanar da duniya cewa akwai wata magana kwance da 'yan jam'iyyar suka adana. Tun kamin a kawo shugabancin na Arewa in zaka iya tunawa an zauna an yarjejeniyar cewa ko ta ina ko ta wani bangare dan takara zai iya fitowa. Sannan in ka zo a wajen wannan taron ai ya nuna maka alƙiblan ina ne suke da 'yan takarar da za su yi takara duk da 'yan takarar na shugabancin ƙasar najeriya da ake magana 'yan arewacin najeriya ne to ba ku ganin za ku kashewa kanku karsashi a ce shugaban jam'iyya yana arewa kuma ku fito dan takarar shugaban ƙasa daga arewa a kakkamanta ai an taɓa yi lokacin umaru musa wane ne shugaban jam'iyyar nan kuma shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaɓen shugaban ƙasa shi ma ya sani ya kuma faɗa in ka ji jawabin da yi cewa in shugaban ƙasa fito daga arewa ne bayan da an gama zaɓe shi zai sauka kujerar shi to wannan ba za shafi matsayin waye za mu tsaye dan takara ba ko dan kudu ne ko dan arewa ne wasu na ganin wannan zaben da kai na shugabanni kamar akwai tirka-tirka da kuma nuna wani kulli ko gilli daga bangaren wasu daga ciki musamman ma dai gwamnoni anya ko jam'iyyar PDP nan tana da lafiya da za ta tunkari zaben da ke gaba kwarai kuwa ai lafiya in ma da abin da ya wuce kashi 100 bisa 100 ai jam'iyyar PDP ta nuna ita ce jam'iyyar siyasa an yi zaben nan duka a ƙasar nan kuma ka ji wani korafi daga wani bangare duk da tagagin ta da kaira bayan shirin shiga zaben da za a yi a jihar Anambra a ranar Asabar din da al'ummar ke shirin zabo gwamna mahukunta da masu ratsaki sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi zaben sai dai ba za a yi amfani da sabuwar dokar zabe ba tukuna haka dai shugaban kwamitin zabe kuma tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya gaya wa Madina Ita INEC ta tabbatar mana cewa za ta yi zaben nan ran shida ga wata ba abin da zai hana ta da yardar Allah kuma duk abin za a dauka na mataki na tsaro duk hukumar take shugabancin tsaro ta ɗauki wannan mataki so ina tabbatarwa da 'yan Najeriya za mu iya zaben mu cikin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali insha Allah. To za ku yi amfani da abubuwan da wannan sabuwar dokar zabe ta kunsa ne a wannan zaben Anambra din? A'a ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna. Na san mun kai masa zai zai sanu saboda wannan doka ta zaɓe kusan zan iya cewa babban tarihi ne a wurin shugaban kasa muhammadu buhari to wani bangarori na dokar ne za ku yi amfani da shi a zaben biran nan a wacce muke da ita a tuntuni wacce aka sa hannu da ita za mu yi amfani da ita kuma kamar yadda aina ta yi zaɓe na eh, edo aka harba sakamako za ta yi wannan bangaren ma irin wannan tsari sannu sannu dai maganar jimirin jawo janatan dan taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar pdp na ƙara kankama kullum kwana sai dai kuma gaggan jam'iyyar apc da aka somo tafiya da su suna gaya wa 'ya'yan jam'iyyar cewa akwai abubuwan da ya kamata su tuna. Har ma tsohon ministan wasanni na gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Buhari barista Salomon Dalon na daddale dalla-dallan bayanai akan abin da ka iya faruwan da ya ce a ƙarshe dai jam'iyyar APC za ta gane kawai kanta ta ƙona. Wato mun haɗa kai kowa na da nasa lauje cikin naɗi kuma madugun wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare da mafi yawan masu tafiyan kowa na da lauje cikin naɗi. To yayin da aka karba mulki ciki kowa ya fidda halinsa so an shiga rigingimu daban-daban ana cikin ta har yau wanda ta hana mu yin wani dama an ce kuna lallashin eh, eh, goodluck jonathan ya dawo mulki a ƙarƙashin jam'iyyar ku ta apc idan mun dawo da jonathan da jami'an yan adawa ba za su yi yakin neman zaɓe ba abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abin da muka faɗa kan jonathan su zo su buga wayan najeriya nan sai a kada shi ai mun kawo jonathan abin da ya faru a edo zai faru kuma domin domin shi Oshomole shi ne ya yi yakin neman zabe wa Obasaki ya zage wancan dan adawan. Sai ga shi aka zo kuma aka canja sheka wanda an ce Barao ya dawo yanzu ya zama shi ne dan takarar APC. Babu abin da PDP sun yi ba sun je sun diya magana Oshomole da ya fada kan shi suka bayana wa jama'a sun ce to ya tuba yaushe. Saboda haka idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC to wallahi yan PDP za su je suna barci kuma yan Najeriya za su kada mu. Da yawan 'yan ƙasa na mamakin mama makon kuɗin da ake sungumewa cikin kasafin kuɗi alhalin ko an sa su ne da sunan aiki za a yi wa 'yan ƙasan da a ƙarshe ake sa ran a ga suna murna. Sai dai kuma masani akan harkokin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyyar fasaha da ke jihar Kaduna. Dabta Ismail Ahmad Ancau ya ce kuɗi ne ake sassaƙawa a sunka cikin kasafin kuɗi amma da ƙarshe wasu su sauya musu suna. Harkar tsarin gwamnati wato process ne. Za a yi kasafin kuɗi din a ce za a yi kaza idan abin da ya shafi lafiya ne idan abin da ya shafi bangaren ilimi ne akwai wannan kuɗin a takarda da haka lokacin aiwatar da ayyuka din yayi za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen a aiwatar da ayyukan to wajen wannan ne a wajen cire kuɗin ne ko kuma wajen estimate din da ainihin wannan ake ba gwamnati ake kasafin kuɗin da shi tana iya kasancewa idan ana bukatar miliyan ɗari ne a yawan aikin kila a sa miliyan ɗari uku so kaga a ƙarshe waɗannan kuɗaɗen su ne za a zararar da su sai ya zama ko kuma ya kasance gaba ɗaya kuɗin ma miliyan ɗari ma bai amfani da shi ba ko kuma waɗannan kuɗin da aka ƙara su za a zararar da su waɗanda suke masu ruwa da tsaki ne da za su iya bincikawa albashin shin an yi ko ba yi ba su ne za su raba kuɗin an sha cewa ana zargi an ga an je gona ana raba raban kuɗi na ƙananan hukumomi din duk idan aka ce an yi kasafin kuɗi da mutane na ƙananan hukumomi da mutane na karkara da mutane da suke kuma cikin birnin ma ya kamata a dinga samun duk eh, ministan da aka ce duk ma'aikatan da aka ce an ware kuɗi za a yi kaza to a zama an samu mata ne masu zaman kansu da za su dinga bibiya ga cin cewa shin an yi aikin nan koko ba a yi ba in ba a yi ba ina aka tsaya ashe da har yanzu fitaccen malamin addinin musulunci nan dabta Ahmad Abubakar Gumi na nan akan bakkan shi na ganin an samu dalilin da za a samu a tattauna a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan bindigan dajin da ake ganin suna balla barna. Har ma Dr. Gumin na gaya wa manuniya cewa shi abin da yake tsoro ma shine ko an yarjejeniyar to 'yan siyasa za su iya cin amana. Ba ka iya sulhu da mutane a jagorancin shi wanda ba su yarda da shi ba domin sun gaya mana ko mu ma da muke zuwa wallahi ba da ban mutanen addini ba ne malaman addini ce wallahi ba su zo ba dan an an sha da su ba su yarda dan siyasa ba su yarda da gwamnati ba su yarda da jami'ai ba to kare kenan sai wanda kowane bangare ya yarda da shi yanzu an gafta malam ka saba da mutanen nan tunda ka je gurin su ba su ɗaya ba su bi ka jiyo matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta sa ka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba a ya zama dole wasulhu khair Allah ne ya ce ai sulhu ko ba ta yarda ba muna jiran sai wata gwamnatin ta zo insha Allah sai wannan sulhu amma ka gudun kila karshe su kunyata ka tunda an ce an shayi suna ku a'a in wanda nake jin tsoron kunyata na su yan siyasa kamar yadda suke ma mutane alkawali zamu muku rijiyar burtsatse su ki zamu yi kaza su ki a zo yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shine nake tsoro amma malam idan har dan arewa kuna ta kokarin tura wannan abun sama da shekara guda ba a samu nasara ba kana ganin idan wannan mulki ya koma kudu akwai yiwuwar wannan abu yiwu a kasar nan akwai yiwuwa ina muke dan kudu ga almajiranci yawa yayi makarantu 150 da wani abu to duka duka kuma iyaka awa abubuwan da manuniya ta auno kenan a wannan rana. A madadin dukkanin wanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na manuniya ya zo musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban albashi masu mu sa yi murna. Ni Isa Lord kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.